Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Kuma al'ada shirin kan yi dubi ne kan lamuran da suka jibanci zamantakewa, rayuwa, cefane a al'adance. Shirin namu na wannan makon ya leƙa jihar Neja da ke tarayyar Najeriya domin ganin yadda ɗaya daga cikin kabilun jihar wato Dukawa ke gudanar da bukukuwansu na shekara-shekara. Sai ku biyo mu. To madalla, kamar yadda muka saba dai a duk mako mukan yi dubi a fannin da ya shafi cefane ko kuma girki. A wannan karan za mu duba yadda ake yin madarar waken suya wanda aka fi sani da suya milk. Ita ma dai madarar waken suya madara ce da ake yin ta da irin waken da ake yin awara da shi wanda galibi yanzu mata a arewacin Najeriya ke yi a matsayin sana'a domin ita ma ana yin ta ne kuma a saida ta kamar kunun zaki ko kuma kunun aya cikin goron roba. Malama Farida Abubakar guda ce daga cikin matan da suke yin wannan madara ta kuma yi mana bayani yadda ake yin ta. to ba wani abu ake bukata ba illa shi waken soya beans wato waken suya kenan idan mutum ya samo waken suyan shi ko kuma in ce ya siyo ya gyara duk dattin da ke ciki sai a zuba mai ruwa kai shi inji a je a markaɗa idan aka markaɗa sai a dawo da shi a zuba ruwa a cikin wannan kullu a tace sai a aza shi bisa kan wuta kamar yanzu yadda ka gani na karɓo kenan daga inji na zo ina tace shi zan zuba shi a cikin tukunya sai in aza bisa kan wuta idan kika gama tacewa kuma kika zuba shi a tukunya kamar minti nawa zai yi ko kuma ya dace gane cewa ya nuna har ma a sha kamar yadda na gaki so yanda dai zaka fahimci ya nuna shine idan ya tafasa zaka ga kumfa yana tasowa a sama so zaka iya yaya wannan kumfan sai ka bar shi ya ci gaba da nuna yana ma da wani kamshi za ka ji yana fitowa wanda zai nuna maka alamun ya nuna shikenan sai a zuba mutum ya sha ko kuma ya eh daga yayi na sauke shi a wuta shikenan sai a zuba siga wasu kuma ma suna bukatan citta suna iya zubawa a ciki saboda ya kasance kamshin cittan nan shi ma ya fito eh wasu suna barin shi ya huce wasu ma har a firij suna saka shi duk ana yi wasu kuma ba a cikin firij ba ma za ka ga da zafin shi ana shan shi ke na sha kike yi ko kuma dai na sayarwa eh ina yin na sayarwa wani lokaci kawai daren da na ji marmari ina yin shi to kuma wani lokaci idan waken suya ya haura haka sai ka ga ban cika son yi ba kuma ka gaban da wannan method din da nake amfani da shi na shan mai zafi haka to akwai method din da ake yi idan aka je aka kawo nikan soya beans din yanda yake da shi da kullun saka shi ake a wuta ba tare da an tace ba shi wannan shi ake kira ainihin madaran ma saboda zaka jinga shan shi kamar yogurt to shi ma irin shi mana yin shi zaka ga da kullun ba za mu tace ban an dafa ya zo ya huce sai in tace in saka siga in kankara kwakwa a ciki inda madara in saka to yadda ka san yogurt haka zai koma a saka a firij a dinga siyar da shi gora gora To madalla, kamar yadda dai aka ji da farko shirin zai kai mu jihar Neja da ke tarayyar Najeriya. Bikin al'ada na dukawa wanda aka fi sani da Rang na ɗaya daga cikin manyan bukukuwan al'adu a Neja da ke samun halartar baƙi daga ciki da wajen jihar. Kuma ana gudanar da wannan biki a babban filin taro na rataye giwa da ke garin Rijau cibiyar kabilar ta dukawa tarihi ya bayyana cewa an fara gudanar da wannan bikin al'ada ne sama da shekaru ɗari uku da suka gabata bikin da akan kwashe kwanaki uku wanda ake soma budewa da ƙona tsauni domin ba da alamar fara wannan biki na shekara-shekara. Alhaji Jamilu Muhammad shine dagacin rataye giwa kuma shugaban wannan biki a duk shekara. alhamdulillah asalin wannan taro ya samu salsala ne daga ainihin sanda wanda ainihin ya kafa rijau tun zamanin kakannin kakanni ya yi rayuwarsu a wayannan wurare tare da kingin jama'arsa da kuma 'yan uwa kuma asalin wannan wasan kamar da kuke tambaya ta samo asali ne bisa ga dangantaka na dukkawa domin su san junansu da kauna junansu kuma ta wannan asalin nan ne lokacin da mutum zai yi aure za a san waɗanda yake za su yi kokuwan nan sannan za ga 'yan mata za su zo suna rawa tsakankaninsu wanda ke shine rawan da to za su yi a gaban sarki domin babu macen da za ta yi rawa ba tare ba ta yi aure ba tare da ta yi rawa gaban sarki ba wannan shine zai nuna cewa waɗanda za su yi aure a shekara duk wanda za ta yi aure a shekara sarki ya san ko mutum nawa ne a ƙasar shi waɗanda za su yi aure a wannan shekara hikima wannan yana da yawa duk inda ka ga baduke headquarter ɗin shirijau ne yanzu ka duba ciki akwai waɗanda zaka gani sun fito daga Lagos akwai wanda suka fito daga Abuja akwai wanda zaka sun fito daga Ilori wasu sun fito daga Sokoto zaka ga mutane daban-daban eh, suna zuwa daga wasu wurare domin ci gaban ƙasa domin da an ce za a yi wannan rank din to wannan ma yanzu al'adar da kake gani ba wai ma ta ragu a ce maka ai wanda ba su sallah bane yanzu ka je wurin nan ina mai tabbatar maka 80% na waɗanda ke wanga bukin ina tabbatar maka musulmai ne da kuma kiristoci daga cikinsu Waɗanda ma ake duban yan gargajiya ne kwata kwata kilan ba su wuce ma kilan kashi goma kuma kamar da aka faɗa wasa ne wanda ke bai saba ma addinin musulunci ba musulunci ya da halbi musulunci ya da kokowa kuma su ne wasar da muke yi magayakin kwantagura alhaji adamu ahmed ganta wanda ke daga cikin mahalarta bikin ya bayyana muhimmancin raya al'adu tare da nuna farin cikinsa ganin ta yadda dukawa suka riƙe al'adunsu ta hanyar ci gaba da shirya wannan biki. Taro na al'adu taro da ya yi kyau gaskiya bisa ga abin da ake yi dai ai shi al'ada kamar da aka sani al'ada ne wanda yake aka gada tun kakanni wanda kuma Allah ya taimaka har yanzu bai mutu ba yana yana ci gaba da shi kuma lalle yan siyasa ko zan ce wayan kasa da Allah za su kai tsaye su ba su ga cewa lalle lalle abin da bai kamata ya mutu ba ana nana ci gaba da shi because da ai ba haka ake yin shi ba gidajen su na hakimai kowa yana yin nashi da da gaba daya to ka gani haɗa kai da aka yi aka zo aka haɗa shi wuri guda abu ne wanda ya kayawatar kuma ya kara danko zumunci tsakani alfanu wannan saboda al'adu ne ai bai kamata a ce al'adu sun mutu ba al'ada ba ma guda ba ce wa gana nan akwai na kambari akwai na dukawa akwai na sauran kabilu wanda yake ya kamata kowane sauran kabilu su ma su kwaikwayi wayanda wayannan wanda kabilan dukawa suka dauko wannan To yayin wannan biki ana yin wasanni da gasa iri-iri da suka hada da gasar harbi da kuma kokowa. Magadan gargajiya daga cikin kabilar ta dukawa da sauran kabilun yanki na baje fasaharsu tare da nishadantar da mahalarta taron. waɗannan mahalarta biki sun bayyana gamsuwarsu da yadda ake gudanar da irin wannan biki. Sunana Musa Waziri daga Kwantagora. Duk wanda ya zo ya halarci wannan taro zai ji daɗin ya ƙara zuwa wata shekara Allah ya samu da yawancin rai ga wannan taro da suke yi. Kamar wannan wasan baka da aka yi da wannan wasa na kokuwa da aka yi da sauran al'adu dai da suka yi abubuwa ne masu ban sha'awa, da kuma ma'ana mu ma da muka zo baki daga wani yanki muna godiya da dukkan wa'annan abubuwa da aka yi an yi taro lafiya kuma an wace lafiya. Suna na Nura Adamu Nomar Jau babban farin cikin mu a yau shine yadda al'adunmu na ƙasar Rijau ya bunƙasa kuma ya samu karbuwa har ta kai matakin ana tura shi a kafafen yada labaru na mataki na ƙasa baki daya kuma muna alfahari da wannan abin sunana baban gida gwani kuma ni mawaki ne irin na zamani ni ba haushe ne amma gani da na yi kaɗai ne yanzu a bangaren masarautar kwantagoro da suka ɗauki al'ada abun yi ban taɓa misir kowane shekara a batun al'ada nasu nikan zo saboda su ma 'yan kabilar dukawa da ke halartar bikin ba a bar su baya ba wurin bayyana muhimmancin wannan biki na al'ada a gare su. Sunana Husaini Arts. To lalle gaskiya abin da zan iya bayyana dangane da wannan taro shine sai dai in yi ma Allah subhanahu wataala godiya. A kowane shekara shekara kowasu al'adu suna yin irin nasu wanda yake kowa na cikin farin ciki tunda akwai wanda suke an yi da su a bara bana ba a yi da su ba. Hawa Ma'azu Galadima. Muhimmancin wannan taro a gare ni yana hada 'yan uwa mutane 'yan uwanmu da yawan kuma mukan gano al'adunmu ta yaya za mu yi shi shekara na kusan uku kenan da wannan halattar wannan taron To ganin ta yadda ake fuskantar matsalolin tsaro a wannan yankin ba a samu gudanar da wannan biki ba a wannan shekara sai dai jama'a sun bayyana farin cikin su ganin ta yadda wasu daga cikin dattijai a yankin ke ci gaba da asasa da kuma girmama al'adunsa na gargajiya duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilinmu ismail karatu ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nike cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ji muku